za ka samu lokaci ka yi alwala sai ka yi miftahul amal ɗari ɗari idan ka gama to ɗan uwa sai ka zo ka fara aiki amma kafin mu shiga cikin sirri idan ya kasance zuwan ka nunan gyana a sauraro tbng muna maka barka da zuwa wannan gida ka ka manta da ka daure ka dana mana wannan alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da zaran ɗaurin sabon sirri insha Allah zai shigo maka yanka ka tura ƴan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri za ka zo ka samu lokaci insha Allah idan ka zauna sai ka zo ka dinga karanta bismillahir rahmanir rahim kamar iya adadin da muka ɗora muku yauwa gashi nan mun ɗora muku adadin to idan wato ainihin ka karanta kai wannan adadin to sai ka zo ka yi wannan baiti da na ɗora muku gashi nan wannan baitin shi zaka dinga karantawa wanda na ɗora muku har ya kasance ka gama gashi tun daga farko har zuwa ƙarshe sai ka dinga karanta shi insha Allahu To idan ya kasance ka yi wannan rana ɗaya ma ka yi wannan sirrin bi izinin lahi ka roƙi buƙatunka kana gama sai ka roƙi ka a wannan lokacin insha Allah Allah subhanahu wataala zai biya maka duk wani ka idan kai mai wayo ne to zaka iya riƙe wannan sirrin ya kasance kana yin shi insha Allah saboda ita buƙata idan kana son ta ba ma sai ka roƙa ba Allah subhanahu wataala idan ya kana yawan yin irin waɗannan ayyuka insha Allah kana yawan bauta mishi sosai to insha Allah ba wai sai dole lokacin da ya nema ba kamar irin salloli da muke ba ba wannan ba to insha Allah za ka dinga yin wannan sirrikan domin biyan ka insha Allah kada manta da tura yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode sosai sai anjima